duk karan nan tamu ba da nake so wallahi sama wallahi ni ma ai haka banda wannan baban nake ma liman yana sa mana ido ma to ai ka san baban ne dai sai a hankali anya ma ba rayuwar inda zamu bin sace ki koyar mu ce mu san ma ai auren mu ma amma wannan baban ki dinnan liman dinnan banda da liman ne wallahi dai to ya za ai ka san mahaifi ne ai sai to amma duk da mahaifi he mai ta yin inda koyar mu sace ki koyar mu je ma a a a a a a a a a a a a a a a a bai kan ci uwa kuma yanzu yanzu nan wallahi a to kuma me me me me ka wannan dan dan harab din nan gurin baba ai ka san da yana zuwa ina ba mi baba tsakanin fa da ka baka san soyayya ne fa eh soyayya ce tsakanin ni kuma tsakanin na da kai uwar ka baba baba na ke ma gida dan ba da ke zan kyauta ma wallahi kyauta zan ba da inda abin iskanci ne banda ma yarinyar nan ma ai duk da aka fahimtar ne fa na gidan nan ne gidan nan nan nan ne to yi sallama shiga kai sallama salamu alaikum salamu alaikum amma alaika salamu yawa fito fito Allah haka kawai ba liman ba ko ladan ne wallahi yau ce mun ga wanda ya tsaya ma a garin nan malam hajiya shi ne baban nata shi ne baban ta fito to kawai saboda ɗana ya zo neman auren yarka eh. kawai sai ka bi shi da duka haka ake yi kin san a ta ka jikawa za ka yi ka sha akwai ƴaƴan ma akwai ƴaƴan zawarawa akwai ƴaƴan banza akwai ɗan shegi to ni ɗanki ba san ɗan waye ba yanzu kana so ka ci a cikin garin nan baka san waye ubansa ba a ta zan san ubansa ubansa ɗan iska ne ka ba zan san ba <laughs> ah. ne dan shege ba zan magana da kai ba da ita da kila na dan ɗara ta hankali kaɗan daga nan gurin da daga nan ba zan magana da wannan ba hajiya abin da ya sa wannan yaro na kore na farko yaron nan daga nan sai na rigima ta ko ina ni kuma ɗata tarbiya nake so in bata ba haka kawai na haife ta dan sake ta saka kamar raƙuma ba to ita <laughs> duk tarbiyyar da zaka ba kai aure ta ba aurar da ita yi ba ka tsofai tsofai da kai ka ke ba uwa kika ba. To bari ka jin gaya ma wata magana. Eh ina jin Wannan yar taka. Eh. Har gida take zuwa ta sallama mu wannan dan nawa. Eh, eh, Kana ruguza ta zan ruguza ka nan wani. ka To saboda haka ka shafa wa kanka ruwa. ka bar su su ci gaba da soyayyar su na kaɗe ta ai kuwa baka isa ka katse wannan su wallahi na kaɗe ta ai kuwa baka isa ka katse ba dan ka katse kai ka haife ta amma ai kina da kike gara ki yan ki ce to wallahi na sace ta wallahi ina sace ta rayuwar indiya kuma na goya maka baya duk abin da zaka yi wallahi sai na sace ta wallahi na sace ta ai wata kama ta ma haka take wallahi na sace ta uwa ta ba he wata ka kama uwar na na kai mace karatun allo wallahi karatun allo zan kai ki